to wannan bidiyo da ake ta nuna da mai girma gwamna ba wani abu ne face sharri kazafi da neman a bata masa suna kowa ya san a wannan lokaci da ake ciki akwai yadda ake haɗa hotuna da wato kwamfuta wato na'ura mai ƙwaƙwalwa inda za a sa kan mutum kuma a nuna wani abu daban da abin da shi ne a zahiri wannan shi ne abin da aka yi don a ci zarafin mai girma gona kuma idan aka lura abubuwan nan kamar yadda suka faɗa sun ce yau kusan shekara biyu kenan da samu waɗannan hotuna to wai shin me yasa tun lokacin ba su magana ba ko me yasa ba su yi wa jami'an tsaro magana ba ai idan mutum zai ana ganin mutum zai aikata laifi babban abin da ake shi ne a sanar da jaman tsaro su zo sa na'urori su gano sun da ba wannan kuɗi su wani yin masu suke bada kuɗin ma su ce to kai tunda an ce ka bada kuɗi tunda wani ya ce ka kuɗi to shikenan ga kuɗi dan ka je ka bayar mu kuma za mu ɗauko to kana ana karɓar kuɗin sai a shigo a kama mutum da wannan kuɗi to amma ba waɗannan abubuwa ba asali ma wannan waɗannan hotuna ga shi suna ta nuna wato ranaku daban-daban to wannan tsari ya ka ɗauko domin a ɓata sunan mai girma gwamna ana ganin zaɓe ya kusa ana ganin kan cewa kano eh, ita ce ginshiki ita ce ruhin siyasar wato mai girma shugaban ƙasa muhammadu buhari kuma ana ganin sun san da yardan allah mutanen kano apc suke yi mutane ke son a kawo canji domin talaka samu sa'ida to shi da ake ganin kan cewa a rusa wannan tsari yadda yadda apc za ta samu wato nasara a jihar kano to wannan ba wani abu ne face wannan tsarin da ake son a tabbatar shi sa aka fito da wannan wato bidiyo wanda ba wani abu bane face kazafi da kuma ainihin wato kagi da haka mutane su watsi da wannan bidiyon kuma tuni aka riga aka fahimta mutane sun gane masana sun gano kan wannan bidiyo ba wani abu bane face karya da kasafi da kuma kagi da haka mutane da hankalinsu ah, waɗannan mutane ba za su yi nasara ba insha Allah yanzu ma ƙarin bayan da muke samu akan wannan ƙage da cin zarafi da kuma wato ƙarya da ake rigima gwamna shi ne wai suna ma shirin za su je wato ofishin safar america wato american ambassador kenan da kuma wato consulate ɗin britain wato wato ofishin ingila wai su je su ce lallai zauna aikata da sauransu to mu muna nan da shiri muna nan a shirye idan suka je mu ma za mu je idan suka yi suka karya ko za mu je mu faɗa gaskiya muna nan duk abin da suka yi muna nan daidai muke da su kuma ba za mu kyale su ba za mu duk abin da suke shiri mu ma muna nan muna kallon su ko za mu ɗau matakan da suka dace insha Allah na doka